A jiya ne dai gwamnatin jihar Kanan ta alakanta sha'anin taɓarɓarewa tsaro a ƙananan hukumomi uku na arewacin Kano wato tsanyawa da bagwai da kuma shanono da kalaman tsohon gwamna abdullahi umar ganduje na makon jiya inda ya bayyana yunkurin kafa kwamitin hizba mai zaman kansa domin dafa wa sha'anin tsaro a jihar a kazalika gwamnatin ta kano ta bakin kwamishinan labarun jihar ibrahim abdullahi wayya ta yi makamancin wannan zargi a kan mataimakin shugaban majalisar dattawan najeriya sanata barau jibril mutumin da ke wakiltar yankin kano ta arewa a majalisar dattawan tuni shi tsohon gwamna ganduje da sanata barau jibrin suka mayar da martani da kakkausan harshe ga gwamnati yayin da gwamna ganduje ke cewa rashin iya kata bizne ya sanya gwamnatin ta kano ta yanzu ke jifan da kalamai marasa tushe shi kuwa sanata barau jibrin kalubalantar gwamnatin ya yi da ta kawo hujjoji game da zargin da take yi a kansa sai dai dr sa'idu ahmad dukawa masanin kimiyyar siyasa da harkokin mulki ya ce wannan salo na zargin juna da ƙoƙarin siyasantar da lamuran tsaro ba zai haifarwa da kano ɗa mai ido ba wannan al'amari da ya shafi rayukan al'umma da ba a san iyakarsu ba ba abin da za a tsaya ana siyasantar da shi ba ne don haka shi mai girma gwamnan kano abu kabir da gwamnatin tasa gaba daya um, kamata a yi su nemi haɗin kan tsohon gwamna Ganduje wajen shinan yaya aka yi wane irin dabaru ya bi aka samu al'amarin nan bai shigo Kano kamar yadda ya shiga sauran jihohi makwata ba ah, shi kuma tsohon gwamna ganduje kamata yi ji tsoron allah ya ba da shawarar sahihiya tsakani da allah su haɗu su gudu tare a tsirar da al'ummar da suke shugabanta tare shi kuwa masani kuma ƙwararre game da dabarun tsaro da kuma fankaɗo masu laifi detective awolu bala durmin iya na cewa wato abin da ya kamata wayannan jihohi wayanda matsalar ba ta tsauri a wajensu ba su manta da wani bambance-bambancen jam'iyya su fuskanci tsaron a haɗa ƙarfi da ƙarfe a fuskanci 'yan ta'addan nan tunda shi ta. ta'addancin nan in ya shigo baya nuna wannan dan APC ne wannan dan ANPP ne wannan dan PDP ne wannan dan ADC ne duk wanda aka samu ana aikata masa ta'addancin nan duk wanda aka samu ana kashewa shi harshashi ba bai san jam'iyya ba saboda haka idan ba a haɗa an haɗa kai an tsaya an fuskanci gaskiya an yi aiki tukur akan harkar tsaron nan na rantse da Allah abin zai zo i cinye jihohin gaba ɗaya so idan jihar Kano ta kamu to gaskiya arewacin najeriya ya tashi aiki gaba ɗaya dama dai bakin masana da sauran mahankalta ya zo wuri guda game da cewa shi fa sha'anin tsaro ba a tsoma harkokin siyasa a cikinsa saboda hakki ne da ya rataya a wuyan gwamnati ta kare dukkanin rayukan 'yan ƙasa da dukiyoyinsu a kowane lokaci mahmud ibrahim kwari amurka ke magana gta hausa daga kano nigeria